الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله الدين السلام عليكم يوشي درس منا ننوني na na أتكلم شرح الورقات في أصول الفقه a عبد الله ibn salih al darasin da ya gabata mun shiga cikin al'am haka ne ko muka yi ta'arifin am arrafnahu lughatan wa istilahan ma huwa al'am fi al-lugha na'am الشامل جميل جدا واصطلاحا ما عم شيئين فصائدا دفعة بلا حصر دفعة بلا حصر إذا أنت بلا حصر ما Me كيف فائدا تروى lafazin bila hasr me yasa aka kawo shi a cikin ta'rifi mal maqsud bihi fi at-ta'rif mal ladhi yufiduna hadha al-lafz bila hasr shine me dan ya togace asma'ul a'dat likai yukhrija asma'ul a'dat domin kaga ashara da 20 dukkanin su an mace aini fasa'ida lakin ma hasar mu ko muna san bila hasar ina fatan ka fahimta daf'atan bila hasar idan an ce daf'atan wahidan shine me ana faɗin lafazin shi kadai ba tare da an hada da lafuzza da yawa ba jamil ma amma sha'aini ma amma sha'aini fa sa'idan daf'atan bila hasar wannan shine abin da muka yi to lokacin kuma sai muka fara kawo waɗansu daga cikin siyagul umum daga cikin mi ambaci da me da me daga hmm? ismul mufrad al-mu'arraf bil alif wal dole kace al-mu'arraf bil alif wal domin idan kace ismul mufrad al-mu'arraf zaidu ma ya shiga ciki ismul mufrad ne kuma al ne tunda alam ne dukkan alam ma'arifa ne ba na kira bane ashe dole kace al-mu'arraf bi maza bil alif wal domin akwai al bi ghairi alif wal lam kal alam mu'arrafun lakinnahu bi ghairi alif كذلك المضاف معرب da kace malu zaid ko kitabu zaid هل هذا يدل على العموم لا يدل على العموم لكنه معرفة لأنك عرفته بالإضافة دكيو واتو المعر... الاسم المفرد المعرف بالالف واللام الاستغراقية to al'alif wallam dole ta kasance mai al'istigrakiya domin ita kuma al'alif wallam al'istigrakiya ta yaya zami mu ganita. كيف نهتدي إليها أها يمكن an نأتي بالكل لتنوب عنها anha eh an taqa mawqi'a kull an taqa al kullu mawqi'aha الإنسان madadin ka ce al insan sai ka ce kullu insan kaga anan gurin kullu ta shiga mahallin alif wallam daga nan sai abu na biyu shine me daga cikin siyagul umum na'am اسم الجمع اسم الجمع المؤرب اسم الجمع المؤرب بالالف واللام التي ليست للعهد duk lokacin da muka sami ismul jam'i to ismul jam'i a nan gurin ta tahu kam min al'anwa na nahnu zakarnaha ismul jam'i karkashin ismul jam'i za mu samu ababe guda nawa kenan dame dame dame na'am na farko shine me allazi lahu mufrad kamar me muslimun lahu mufrad wa huwa muslim mhm. lahu mufrad wa huwa muslim jamil wannan na ɗaya kenan ismul jam' allazi lahu sai ko اسم الجنس الجمعي ما هو اسم الجنس الجمعي هذا مثاله وأنا أسألك عنه <laughs> ما هو اسم الجنس الجمعي لا لا أيوة هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو او بالياء مثال بالتاء كمرمي تمر اسم الجنس الجمعين يونا دوم مفرد شيني جنمي تمارة كمر شجر شجرة ورق ورقة بقر بقرة بقرة يضم مفرد كنا بقر يضم جمعي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لهم تدون إذن اسم الجمع الجمعي shine kullu ma yufarriqu bainahu wa bain mufradihi bitta aw bil ya nanu na bil amsila allati takhussu ta sai misali na allazi yufarriqu bainahu wa bain mufradihi bimadha bil ya kamar me ar-rum wannan jam'in kenan idan guda ɗaya ne fa ar-rumi an gane ko aha al-arabi al-arab al-arabi eh haka ne al-arab al-arabi yayi kome wannan yayi al-arabi guda ɗaya kenan al-arab ya zama jam'i kenan mhm kome maliki <laughs> to idan suna da yawa fa sai a ce me idan jam'i ne sai a ce malik kenan <laughs> kaga zai yi wannan ba zai shiga ciki ba wannan yawon din ba lidalala azal mufrad ce ba yawon ce ta nisba danganta mutum zuwa ga mazhabin imam malik ko me al-a'rab jam'in sa kenan ismul jins ne kenan al-jam'i mufrad din sa shine me al-arabi an gane ko al-arabi kamar al-furs ba jama'ar farisa ba kenan idan guda ɗin sai a ce me al-farisi bilya al-farisi mutum ɗaya kenan al-furs kuma ya zama abin nan ke at-turk wato turkawa kenan in suna da yawa in guda ɗaya ne fa a turki an gane ko a turki to haka dai ila akhirhi to da kyau wato akwai aljam allazi lahu mufradun min lafzihi akwai kuma ismul jinsul jam'i kamar yadda kuka kawo sannan akwai me ismul jam' huwa allazi laysa lahu مفرد min naw'ihi min lafzihi jamil kamar me النساء يدل على جماعة الإناث لكن ليس له مفرد من لفظه سيكومي الإبل هذا اسم الجنس شيما ليس له مفرد من نوعه سيكومي الغنم جميل duk wannan suna ciki al-ghanam haka idan ka ce annas shi ma ismul jins ne لأنه ليس له مفرد min lafzihi laysa lahu mufradun min lafzihi to da kyau banda wannan kuma sai me ina jinka ismul jins al infiradi wa ma huwa ismul jins al infiradi بلفظ واحد جميل الذي يدل على الكثير والقليل بلفظ واحد كمرمي الماء هذا يدل على القليل ويدل على الكثير بلفظ واحد لا يتغير ma'un qalil yusamma ma'an wa ma'un kathir yusamma ma'an bi lafzin wahid yadullu ala al-qalil wal to waɗannan su ne wato uh, abin nan kenan waɗanda za su iya shiga cikin ismul jam'i kenan to daga nan sai al'asma al-mubahama za mu shiga cikin al'asma al-mubahama mun fara karanta sura nan ku. to bismillah bismillah bismillahir rahmanir rahim hmm. ثالثا الأسماء المبهمة وذلك كأسماء الشرط فقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به وأسماء الاستفهام كقوله تعالى فأين تذهبون والأسماء الموصولة كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن للعموم في العاقل كما مثلنا سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة وما للعموم في غير العاقل كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقول وقوله تعالى وما عند الله خير للأبرار وقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد تعين المراد تعين المراد جميل um, siga ta uku daga cikin siyagul umum sune al-asma'ul mubhama sunaye waɗanda suke ɓoyayyu zai zai bayanin menene suna al-mubham suna wanda baya bayyana mutum idan a ambace shi baya nuna wane kai tsaye sai an nemi bayani ta wata hanya ta daban sai ce ka asma'i sharti kamar sunaye na sharadi Allah ce man ya amal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka ya masa da shi kaga man din na ai shartiya ce abin da ya samu gane shartiya ce fi ilai mudari inda ya biyo bayan ta ya zama mai ya zama majzum ya zama majzum kuma shartiya ce ود تجزم في إلين مضارعين الأول منهما شرط والثاني جواب الشرط كذا يعمل يجزى كذا يعمل مجزومني سوى من سنة يجزى يزم جواب الشرط سما مجزومني بحذف بحذف الياء بحذف آخره لأنه آه، مؤتل الآخر لأنه مؤتل الآخر man ya amal su an yuju bihi to kaga anan guna ai ya shafi dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ya dullu alal umum man din ta shafi mutumin da yake yayi tarayya da annabi a zamani daya idza amila su'in fa innahu idza amal idza amila su'an fa innahu yuju bihi ya shafi mutumin da ya biyo bayan zamanin annabi ya shafi mutumin da ya zo yau ya shafi mutumin da ya zo nan gaba har tashin kiyama man ya amal su'an zabihi bihi sawa'an fi makkata aw fil madinati aw fi ghairiha min aw fil madinati aw fi ghairiha min biladillahi ta'ala alwasi'a fa kullu man amila su'an sawa'un kana arabiyyan ghayra arabiyyan ajamiyyan lam yakun ajamiyyan sawa'un kana ifriqiyyan fi ayyi nahiyatin huwa min anha'i al'alam yujza bihi man ya'mal su'an kaga ya shafi kowa da kowa idan wani ya zo ya ce ai ban da wani wani duk zanubin da ya an yafe masa sai a ce to kaga nan muna bukatar mu samu taksisi dan muna da aya amma da ta ce duk wanda ya aikata Muna, aiki za a yi mai za a saka ne masa da shi idan ka ce banda wani to ka yi da'awar taksisi kenan to ba a da'awar taksisi sai an samu me al-mukhassis in ba haka ba karka zo ka ce mana banda wani wa ya ce maka banda wali wane banda shehi wane bayan Allah ce man ya amal su'an yujza bihi wanda sayyidina Abubakar wannan ayar ta firgita shi yace wannan ayar tana nuna kenan duk wanda ya aikata mummunan aiki za a yi masa sakamako da shi cikin mu ba mai tsira kenan sai manzan Allah ce da shi eh haka ayar take amma dai ku za ku samu tsira yace ya za haka bayan Allah ya ce man ya su an yuju zabihi sai manzan Allah ce baka yin zazzabi baka yin cuta baka ciwon kai baka za yace to wannan shine abin da ake sakan ya muku da shi da akan kare zunubin ku kaga yuju zabihi kila fi dunya kila fil akhirah kila ko fi dunya wal akhirah amma al ijza la budda an yati fa kullu man amila su'an sawfa yuju zabihi sawa'un fi dunya aw fil akhira ina fata an fahimta kaga umumin da sayyidina abubakar ya fahimta karkashin ayar manzo Allah ya kore masa shi bai kore masa shi ba amma sai ya kawo masa kafarat eh haka ayar take amma akwai abin da ke kankare zunubin shine idan kai idan eh, Allah ya dora maka wata cuta wata larura wata matsala wannan na zama kafara kafara na zunubin mutum ina fata an fahimta akwai kafarat kenan wa asma'ul istifham da kuma asma'ul istifham ka kaulihi ta'ala fa aina tazhabuna in huwa illa zikrun lil alamin aina tazhabun lafazin aina kaga ismul istifham ne ina za ku to ismul asma'ul istifham ita ma tana daga cikin al asma al mubhama tunda lokacin da kace aina ta tazhabun ina za ku ai ba a san ina ba sai in mutum yayi bayani ina din zashi wal asma'ul mawsula haka dukkan suna mawsuli kamar allazi da allazani allazina allati da allatani alla'i da sauransu duk wannan tufidul umum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazi yashrabu fi aniyati alfidda wanda yake sha a cikin koko na azurfa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikin kaga lafazin allazi ya shafi kowa da kowa allazi yashrabu duk wanda yake shan wani abin sha a cikin koko na azurfa to ya tabbatar wutar jahannama yake sha a cikinsa a nan wani zai zo ce ai wannan hadisin da suwa ne yake banda ni tunda allazi ai ismul mawsul ne wa asmaul mawsul min sigal umum wa man lil umum fil aqil lafazin man ana amfani da ita dan ta game dukkan wani mai hankali an gane ko min al ins wal kama masalla kamar da muka bada misali man ya amal an yujza bihi sawa'un kanat shartiyatan aw istifhamiyya aw istifhamiyya man din nan ta zama shartiyya ko ta zama istifhamiyya aw mawsula ko ta zama mawsula wa ma lil umum fi ghayr al aqil amma ma kuwa ana amfani da ita dangane da gamewa cikin wanda ba mai hankali ba ka qaulihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ubangiji ce duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san shi kaga ma taf'alu kaga ya shafi gairul aqil duk abin da kuka aikata sawa'un kana zakatan kana salatan kana silatan lil arham kana iyadatan lil marid kana salatan alal jinaza kana kaza wa kaza wa kaza mimma yadkhulu fil khair ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah abinda duk kuka aikata na alkhairi Allah na sanar da shi wa qawlihi ta'ala wa ma indallahi khairul lil abrar kaga ma dincan waccan ta farko shartiya ce amma wannan wa ma indallahi khairul lil abrar ma ce wadda take mausuliya amma dukkaninsu kuma su tafi da umum wa qawlihi ta'ala ma za ajabtumul mursalin kaga nan istifhamiya ce ai ma za ajabtumul mursalin wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabaytumul mursalin fa amiyat alaihim al anba' ranar da Allah zai tashe su ya kiraye su ya ce me kuka an sawa manzanni an gane ku. wato dai kenan al-asma'ul Mubahama za su shiga cikin ababe guda nawa na farko asma'ul shar na biyu me asma'ul istifham na uku kamar me asma'ul mausulat al’asma’ul al-mausulat ko asma'ul mausul waɗannan dukkanin suna ana kiransu da suna al’asma’ul asmaul kuma dukkanin su kowanne yi fidar umum an gane ko asma'ul shart asma'ul istifham asma'ul mausul dukkanin su tufidu al-umum da inda ka gansu to suna nuna gamewa kenan ta fuskar hukunci wa ma'anar ibrahim fi asma’ul shart wal istifham annaha la tadullu ala muayyan abinda ake nufi da ibham din ke cikin asma'ul shart da kuma asma'ul istifham annaha la tadullu alama mu'ayyan ba ta nuna wani mutum sananne guda daya aka ce man ya amal su'an da bihi wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu an gane ko kaga nan gurin duk umumi ne ba ta nuna wani mutum guda daya dukkan wanda ya tawakkali dinnan ta hukuncin zai shafe shi sawan a yanzu ko a da a birni ko a ƙauye dukkan wanda ya tawakkali ga Allah kaga abin ya shafi kowa da kowa kenan la tadullu ala mu'ayyan wa fil wa fil asma al mawsula abinda ake nufi da ibhami a cikin al-asma'ul mawsula kuwa iftikaruha ila silatin tu'ayyinul murad duk inda allazi yake suna ne mawsuli ma'ana ba ta bayyana sai an kawo mai silatul mawsul haka allati haka allazani haka allatani haka allazina haka allati dukkanin su kowanne mubham ne saboda me li'annahu yaftakiru ila sila mawsul yahtaju ila sila qabla ta'yin al-murad idan kace allazi ba za a fahimci komai ba amma idan kace allazi qala liwalidayhi kaga ya bayyana me uffil kuma an bayyana yake kenan an bayyana jinsin waɗanda suka yi wannan allati kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin an khasa ina fata an fahimta wallazani ni minkum ila kiri ma'ana dai dole asma'ul mawsul suna buka dukkan su an ce musu suna mubahum ne saboda me لأنه لا يظهر معناه إلا بالصلة التي تأتي بعده فالصلة هي التي تعين المراد اسم الموصول فقط لا يعين المراد إلا بماذا إلا بالصلة مه. وقول المصنف وقول المصنف وأي في جميع أي أن أيا تكون شرطية نحو قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه واستفهامية لقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وموصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وتكون لغير العاقل كالمثال الأول وللعاقل كالمثال الثاني والثالث da ya ce wa ayyu fil jami'i da kuma ayyu a cikin duka abin da yake nufi ayyu takan zamanto suna ne istifham takan zanto suna ne sharti takan zanto mausuliya sannan ayyu takan zanto lil ta takan zanto kuma li ghairil aqil shi yasa ce wa ayyu fil jami da ayyu a cikin duk abin da muka ambata maka baya ay anna ayyan takunu shartiyatan ayyu takan zanto shartiyya kamar inda Allah ce ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil lafazin ayyu a nan gurin ya zanto kenan wato ainihin abin nan ce shartiyya ce an yi mata ziyada na ma ayyu din ita ce asalin kalmar istifham din ma din ya zama za'ida ce wato ma din za'ida ce ina fata mu fahimta amma a wajen rubutu sai aka haɗe su ayyamal ajalain qadait fala udwana alai wallahu alama na kulu wakil kowane ɗaya daga cikin lokutan biyu nazartas na karɓa to ba wani zalunci da aka yi a kaina wato abinda annabi Musa ya faɗa sahibi madayana kenan da ya je wajen sa da kuma ayyu istifhamiya kamar alama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada an gane ko alama ayyul hizbaini wanne cikin jama'u guda biyu ahsa fi kiyayewa amadan wato lokaci lima labisu na lokacin da suka zauna su ashabul kahfi ma'ana cikin waɗanda suka yi jari'a da juna wanne ne ya fi tsare lokacin wanne ne ya fi haddace lokacin kaga ayyu anan wato istifhamiya ce ayyul hizbain an gane ko wa mausula haka akwai ayyu mausula ka kaulihi ta'ala thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya sun zai anna min kulli shi'atin lallai za mu fitar min kulli shi'atin daga kowace kungiya ayyuhum ashaddu ala rahman itiya wannan su ne yafi taurin kai ga ubangiji za mu bayyana shi a fili ranar tashin kiyama kafin ai masa sakamako an gane ku to kaga nan gurin ayyu ta farko ta zama shartiyya ta biyu ta zama istifhamiya ayyul hizbaini ahsa ta uku kuma ta zama mai mausula wato kenan idan kaga ayyu ita kadai wato baka iya tabbatar mata da ma'ana har sai in ta zo a cikin mai zance sai ka lura da karinar zance don ka ce da ita istifamiya ko masuliya ko kuma shartiya karinar zance ita ce za ta tabbatar maka ita ina fata an fahimta sannan idan ka ga ayyu ita kadai ba lalle bane ta nuna mai hankali ko mara hankali ta iya zama mai hankali ko mara hankali amma sa ta a cikin zance shine zai sa ka gane to anan kaza take nufi anan za ka ga karina ina fata an fahimta to wani abin da yake nufi kenan kila abin da zai daure a waɗansu kai da Allah ce lina alama ayyul hizbain sai ce ayyu ga na alama da sai ya ce lina alama mai ayya ya zama holan biki ko amma sai aka ce ayyul hizbain hasali ma labisu ga can wurin ya ce ayyamal ajalaini kaga ta zama mafu'ula bihi din ayya ayyamal ajalaini qadaitu an gane ku sannan annan da yace sun malanan zai anna min kulli shi'atin min kulli shi'atin ayyuhum ashad a nan gurin masu ya ce ayyu amma tun da an ce lanan anna da nan sai zau shi mai, ayya to saboda me a nan gurin ayya mun ce mece ce eh na da ya nan din ma ya kamata ta zama fa'ulan biki? amma a nan gurin ayya shartiya ce ko mece ce ayyamal ajalaini qadait wala udu shartiya ce jamil jamil shartiya ce amma a nan gurin fa istifamiya ce a nan fa mausuliya ce da lafazin istifham da lafazin menene mausul dukkan su yastahiqqu sadara fi siyaq yastahiqqu sadara fi siyaq kowane ɗaya daga su bai yadda ba ya zanto a tsakiyar zance sai dai a farkon zance kaga in ya zama a farkon zance ya zama me mubtada mubtada ko menene marfu'i ne bayan da za a istifhami ya zama a tsakiyar zance ko ka gashi a tsakiyar zance a ganin ido kaddara shi cewa shine a farko li annahu yastahiqqu sadara tunda yastahiqqu sadara fa huwa mubtada saboda haka anan gurin na alama din nan ba ta da mafu'ul bi <laughs> ko kuma ka kaddara mata shi can da ban kai dai kaso amma dai ayyuba zai taba zama mafu'ul bihi mansub din ta ba da haka ba a ce ba ayya ina fata an fahimta domin asma'ul istifham kun gane ko asma na al-istifham da asma'ul mawsul tastahiqu sadara galibi suna son sadara ne a cikin zance wato ba su kai zuwa a tsakiyar zance ba musamman dai istifham ba yadda za istifham ya zuwa a tsakiyar zance sai dai a farkon zance an gane ko to wannan shi ne dalilin da ya sa ga bai zama abin nan ba kenan wa takuna lil aqil kaga zai da aka ce ayyamal ajalaini takuna lil ghairil aqil ayyamal ajalaini lafazin ajal hal huwa aqil wala ghair aqil ghairu aqil walil aqil lokacin da aka ce lina alama ayyul hizbain lafazin hizb lil uqala لأنه لا illa حزبا إلا إذا ضم جماعة من ina إن فتام fahimta. ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن أتيا سيتمي وقوله وقوله وأين في المكان ومتى في الزمان أي أن أين تكون استفهامية للسؤال عن المكان كما تقدم وتأتي شرطية قوله تعالى أين ما تكون يدرككم الموت ومتى تأتي تأتي استفهامية كقوله تعالى متى نصر الله وشرطية نحو متى تسافر أسافر da mai littafin ya ce wa aina fil makani haka lafazin aina wanda ana amfani da shi fil makani don tabbatar da wuri lissu ali anil makan kenan wa mata fi zaman mata kuma ana amfani da ita lissu ali anil zaman ay anna aina takunu istifhamiyatan lissu ali anil makani kama taqaddam wa ta'ti shartiyatan ka qawlihi ta'ala aina ma takunu yudrikkumul maut wa mata ta'ti istifhamiyatan ka qawlihi ta'ala mata nasrullah وشرطية نحن متى تسافر وسافر معك وتكنن أين أنا أنفاني لإتا دنت رومي استفهامية إن تظنت استفهامية فإنه يؤتى بها للسؤال عن المكان وتأتي شرطية لعلتي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة تكاغا إذا تظنت شرطية تو إتما كنن تحتاج إلى في إلين مضارعين awwaluhuma fi'lu ash-shart wa ath-thani jazaa'u jawabu ash-shart kaga lokacin da aka ce aina ma takunu asalin sa ai takununa ne amma aina ma takunu sai ya zanto majzum majzum bi hazfi an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa yudrikkum al-maut kaga shi ma ya zanto majzum li'annahu jawabu ash-shart ina fata mun fahimta aina ma takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada to ko mata ta'ati istifhamiyatan takan zama ita ma istifhamiyya ka kaulihi ta'ala mata nasrullah an gane ko wa yaquluna mata hadhal wa'du ma'ana takan zo istifhamiyya wa shartiyya takan kamar mata tusafir usafir lokacin da zaka tafi shine ne ma lokacin da zan tafi shartu yake nan in zaka tafi zan tafi in ba zaka tafi kenan ba zan tafi ba eh wa qawluhu wa ma fi istifham وللجزاء وغيره أي أن ما تأتي استفهامية وتأتي للجزاء أي الشرط وتقدم مثالهما وفي بعض وفي بعض نسخ الورقات والخبر بدل والجزاء والمراد بها الموصولة وتقدم مثالها أيضا وقول المصنف وغيره أي غير المذكور الذي هو الاستفهام والجزاء على نسختنا والاستفهام والخبر على النسخة الثانية على النسخة الثانية وذلك كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية da وما في wa ma fil istifhami wal jaza'i wa gairihi ita kuma ma tana zuwa amfani da ita istifham an gane ko ma khatubukum ayyuhal mursalun kaga nan ma wace iri ce istifhamiya ma mana aka Allah tasjuda idza amartuk kaga nan wannan duk istifhamiya ce wal jaza takan zanto kuma dan ta bada fa'ida na aljaza abinda ke nufi da aljaza yana nufin sharadi wa gairihi takan zo kuma dan waninsa yace ai annama ta'ati istifhamiyatan wa ta'ati lil jaza ai shart an gane ko ma taf'al talqa jaza'ahu lokacin da kace da mutum wannan ma taf'al talqa jaza'ahu ta zama mance wace iri shartiya wa taqaddama misaluha misaluhuma misalun sai riga ya gabata a baya an fahimta ko yace ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah kaga ta zama shartiya ce wacce an gane ko istifamiya ma za a jabtumul mursalin ta zama istifamiya ce kenan ma'ana dai ma ta kan zanto lil istifham wal shart wa fi ba'd nusakh al waraqat a wani sashi na kofin littafin waraqat an gani a madadin akwai karin kalmar wal khabar wato sai ce wa ma fil istifhami wal jaza'i wal khabari a wato wa ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairihi a madadin wal jaza'i sai ce wal khabari badala wal jaza a madadin wal jaza wal muradu biha abinda ko ake nufi da al khabar anan idan an ce ma al khabariya ana nufin al mausula wato ma al mausula wadda ita yi mana misali a can cewa ma inda Allah khairun lil abrar an gane ku wato a wani kofin na littafin warqat a madadin a rubuta wa ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairihi sai aka ce wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi idan an ce wal ta zama man shartiya kenan ma shartiya kenan idan an ce wal ta zama ma al mausuliya ta duk ta wadace sauran dai wa taqaddama misaluha aidan misalin ta ya riga ya gabata shine ma inda Allah khairul lil abrar wa qawl wa da wa huwa al ala wato wani istifhami wani aljaza akan wannan nuskha din tamu da ce wa ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairihi to gairihi ya zama to wani waɗannan kenan wal istifham wal khabar ala ala nuskhati thaniya ko kuma gairihi sai zanto ana nufin wani al istifham wani al khabar a bisa nuskha ta biyu wadda ita bata kawo jaza ba khabar ta kawo wa zalika kal khabari ala nuska ta ula sai ya zanto daidai da alkhabar kenan a nuska ta farko wal jaza ala nuska ta saniya ma'ana idan an ce ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairihi kaga ghairihi din nan ya zama mausul ta shiga ciki amma idan an ce ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi sai zanto me ake nufi da ghairihi me yayi shiga ciki al jaza'i ya shiga cikin can gurin ma'ana ba wani sabani da an samu bambancin nuska dai ma'anar tana komawa ɗaya ne to wannan ita ce siga ta uku daga cikin siga na umum ita ce mai asma al-mubhama kaga idan ka lura waɗannan asma'ul shart da asma'ul istifham da asma'ul mawsul su ne ya game su duk ya ba su unwani da ya cewa mai al-asma al-mubhama al-asma'ul mubhama wannan ita ma siga ce daga cikin siga ta umum duk lokacin da kaga nassi na al-qur'ani sai kaga a cikin sa akwai asma'ul shart ko asma'ul jaza a asma'ul istifham ko wato asma'ul mawsul suna ne mawsuli to ka tabbatar wannan ya dullo ala maza umum shi yasa suka ce fadin Allah ta'ala wallazi qala li walidayhi uffil lakuma ko da ka ce ya sauka ne akan wani mutum daya to amma hukuncin ya shafi wa duk wanda ya siffanta da ya faɗi hakan duk wanda ya ce da mahaifansa uffil lakuma ata idanini an ukhraja wa qad khalat al min qabli وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين ya shafi kowa da kowa ko me yasa ma aka ce ya shafi kowa da kowa na farko dai suna ne me mausul wanda gashi mun karanta shi cikin siga daga cikin sigul umum na biyu siyakin ayar da aka zo wailaka amin inna wa'dallahi haqqun fa yaqulu ma hadha illa asatir al-awwalin sai Allah ce ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu me ake nufi da ulaika shi wancan wallazi qala li walidayhi inda ana nufin mutum ɗaya sai a ce ula'ikal ladina haqqa alaihim alqaul da sai a ce zalikal ladhi haqqa alaihi alqaul amma tunda aka ce ula'ika wannan ula'ika dai isharar ne zuwa ga wallazi qala lil walidayhi ashe gashi sigar mutum ɗaya ce amma kuma liddalala alal umum sai aka kawo ula'ika alladhina haqqa alaihim alqaul fi umamin qad khadal min qablihim min aljinni wal insi aka ce kuma innahum kanu khasirin ina fata fahimta ashe kenan lalle asma'ul mawsul tadullu alal umum an gane ka kuma ka duba da Allah madaukakin sarki ce wallazi jaa bis sidiki wa saddaqa bihi sai ya ce me ulaika humul muttaqun ba allazi kawai aka ce ba ba mutum ɗaya ba kenan amma li anna ismul mawsul yadullu ala al umum sai aka ce ulaika humul muttaqun da sai a ce zalika huwal muttaqi amma ulaika humul muttaqun lid dalala ala anna ismul mawsul yadullu ala al umum نعم سي سيغة تقبل سيغة هدو رابعا النوع الرابع من صيغ العموم لا في النكرات والمراد أن لا المركبة مع النكرة تفيد العموم كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم وكذا في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء وبقى صيغ وبقي, وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف يا إسا نوعي نهدو من صيغ الأمم إتتي لا في النكرات لا تنتزو تكن نكرة والمراد abinda dai ake nufi anna la al-murakkabata ma'an nakira tufi da umum dukkan ladin da aka gina ta tare da na kira aka haɗa su da juna to wannan ladin ladin tana fa'idantar da umumi kenan ka qaulihi ta'ala fala wala fusuqa wala jidala wato kenan da aka ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala dukkan mutumin da ya kulla niyyar aikin haji falarafasa rafasa kaga wannan ya kore dukkan wani nau'i daga cikin anwa'ur rafas sawa'un kana qalilan aw kaseeran aw mutawassitan fala rafasa ala al-itlaq lian la tufidu al-umum karka ce ga wani nau'i daga cikin anwa'ur rafas ya halatta dukkan wani jima'i ko muqaddimatuhu bai halatta ba aikin haji dan kar wani ya zo ce ai saduwar ce kawai aka hana amma ya halatta mutum ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta sai mu ce wannan ai dukkan sa yana daga cikin anwa'ur rafas la dinnan tufidul umum an gane ko tamna'ul jima wa muqaddimatihi wa kullu wasilatin ilayhi mamnu'un bi nass hadhihi al-aya da anna Allah ta'ala qala fala rafasa wannan kuma umumi ne ina fata mu fahimta wala fusuka dukkan nau'i na fasikanci babba ko karami wala jidala dukkan anwa'ul jidal an gane ko fil hajji duk an hana su a cikin aikin haji duk an hana su a cikin aikin haji to a nan gurin malamai suna a akan jidali jidali idan ya zanto li'ihtaq al-haqqi wa bital al-batil fala mani minhu kamar wani mutum ya zo ya tara alhazai zai dora su kan bid'a kuma yayi bayani kuma jama'a suka gamsu kai kuma ka san wannan abin bid'a ce kuma ana cikin aikin haji to a nan gurin dole ka tashi ka ce ba haka bane wani kan ya nufaci alkhairi amma kuma ya kuskure abin da yake daidai shine kaza saboda dalili kaza ko da hakan zai bayu zuwa ga kace ya ce dole kai wannan da idan ka kyale za a samu wani barar da anan gurin istama ad-dararani barna guda biyu ce za ta haɗu ko dai barar wanda yake qalil ko kuma barar wanda yake kasir to anan gurin labudda min takadimu ad-darar aqal ala ad-darar akthar don idan baka idan baka zake wa wannan karamin barnar ba wadda ita ce jidali a cikin aikin haji to babbar barna za ta taru ita ce mai mutane su shiga cikin bid'a sannan kai idan kai jidali din a cikin aikin haji haza dararun qasir wato darar ne wanda kai mai jidalin kadai ya shafa amma idan ka kyale aka dora su akan bid'a darar ne wanda yake amun wa shamil to anan gurin dole kai wannan dan hana mai. wancan babban faruwa dan ka'idar shari'a musulunci idan barna biyu suka haɗu to sai a hau karama don a kaucewa babba ina fata mun fahimta to kun ga anan gurin babu laifi kenan kai jidali kuma malamai suka ce anan gurin an bambanta jidali da sauran saboda menene arrafas da alfusuk sukan suna da nau'ika da dama wanda da yawansu za su zanto haramun ne ko da a cikin aikin hajji ko da ba a cikin aikin hajji ba yanzu fusuk ya halatta mutum ya yi fusuk a wajen aikin haji a kwanakin da ba a <laughs> shirin ma'alumat ba bai halatta bai fusuk ashe kenan hana shi a cikin aikin haji ya zanto kenan littaukit li'annahu ashad ha kuma arrafas ya iya wa mutum ya rafas da matarsa ya ya rafas da wata matar da ba tashi ba to kaga yin sa a cikin aikin haji kuma ya zama muni akan muni kenan ina fata an fahimta amma jidal wato ya sha bamban da su a takaice dai wato sukan yi togaciya na jidal idan ya kasance la ihqaqil haqqi wa ibtalil batil dan ba shi halatta kai shiru wani mutum ya sa mutane shirka ko kai shiru wani mutum ya sa mutane bid'a dole ne ka tashi kai bayani ko kai shiru wani mutum ya dora mutane nauyi wata rana a wani aikin haji a 1995 ko 96 wani malami daga cikin manyan malamai a nan garin ana girmama shi yace dukkan wanda ya wanka gashi uku ya fita daga kansa ko ba da niyya ba sai ya yanka kaga wannan ƙarya ne babu shi cikin addini saboda haka magaya za mu da shi in mun je mun yi musu da shi ba zai yadda ba sai da asuba an yi sallah ka san an fi jin wazi da asuba sai kawai muka je muka dauki lasafi ka muka kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa ana yin wanka ana ihrami kuma ko da gashin kanka zai zube in dai wajen wanka ne ya zube duka ba dai kai ka cizge shi ba ba kai ka yanke ba ba kai ka aske ba shi ya zuba da kansa ba da niyya ba ba komai a kanka kai bayani muka kawo hadisin abu ayyub al-ansari yana cikin bukhari kuma yana cikin muwadda muka faɗe shi a muwadda din dan kar a tafi nesa da yawa zo ana tarjima ce ba <laughs> yadda ba mutane sai suka samu sauki amma da kowa ya shiga cikin halin kakani kai saboda wani yayi wanka sau hudu wani yayi wanka sau biyar in gashi uku ya sauka rago daya gashi uku suka sake sauka rago daya <laughs> wallahi babban malami da ya kai faɗa mutane to kaga anan gurin dole kai ji dali dan ba haka ba yani yuqi wan nasu bil haraj zai zo ya jefa mutane cikin damuwa to a nan gudun dan kayi jidali baka zama abin musu ba wannan dai baya cikin usulul fiqh amma dai dan in nabaha akan wannan fala rafasa wala fusuqa wala jidala kaga la dinnan nafiya ce nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum duk inda kaga nakira ta zo a jerin da yake zancen kore shi aka kamar fala sai kuma aka ce rafasa to ko shaka babu tufidul umum wa kaza fi siyaqin nahyi haka na kira a cikin jerin zance da yake na annahyu ne hani ne aw sharti ko a cikin jerin zancen da ya kunshi sharadi aw al istifham al inkari ko na kira a cikin jerin zance da ya kunshi al istifham al inkari ka qawlihi ta'ala fala tad'u ma allahi ahada lafazin ahada anan na kira ce fi siyaqi maza fi siyaqin nahyi domin la nahiya ce kaga nan tufidul umum wannan ahadan din kowane ne ko mala'ika ko annabi ko manzo ko waliyi ko shehi falata da umma Allahi ahadan ka'inan mankan kowane ne bai halatta ka kira shi ba tare da Allah ba a cewa wane ya halatta ka sashi zama kishiya ga Allah wane bai halatta ba kowa da kowa bai halatta ba tunda na kira ce fi yakin nahayi wa qawlihi ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak fa ajirhu hatta yasma kalam Allah kaga ahadun anan gudan na kira fi maza fi siyaqi shart domin in anan ya ce wa in ahadun min al mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma mana qawluhu ta'ala man ilahun ghayru Allah ya'tikum a nan gudun gudan nakira ce fi siyaqi al istifham al inkari man ilahun ghayru lawa wani abin bauta ne wanda yake ba Allah ba ya tikun bidiya wanda ya isa ya zo muku da haske idan Allah ya mayar da lokaci gaba ɗaya ya zama dare ma'ana in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan ila man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya abin nufi laysa hunaka ilahun ghayru Allah yastati'u an yatikum bi dhiya ba wani wanda ba Allah ba da isa ya kawo muku haske bayan kuna cikin duhu kaga nan istifham ne mai inkari fal tun kiru an yakuna hunaka ilahun ghayru Allah yastati'u an ya'ti bi dhiya wan nasu fi zulmatil layl laysa hunaka ahadun ghayru la yastati an yati bi zalik an gane ko kaga na kira ce fi siyaq al istifham al inkari wato dai kaga na kira fi siyaq sharti na kira fi siyaq an nahy na kira fi siyaq an nafyi na kira fi siyaq al istifham al inkari kulluha tufid al umum kulluha tufid al umum to da kyau sai ce me wa baqiya siyagun ukra lam yata'arrad lahu musannifu ila akhirih eh wannan kan sai mu bar shi sai lokaci na gaba ko hmm. wato daga cikin abin da zai taimaka muku shine tunano amsila idan an ba mutum ka'ida kuma aka ambaci misali ɗaya a cikin littafi shi kuma sai ya mai sai ya nemo amsila ko musamman daga cikin nusus shari'iyya tunda usulul fiqh majaluhu shine wato ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum yi kokarin tatbikin waɗannan qawaid din ya nemo waɗansu amsala ya ga dace wasu da ka'idar da ya karanta ina fata mun fahimta wannan zai taimaka mutum wato ba wani malami a duniya da zai baka ilimi duka komai da komai haka ba littafin da zai baka ilimi komai da komai malami abin da yake taimaka maka mabudi ne ya baka makullai na ilimi shi kuma littafi ya baka jaka ta zuba wannan makullan dan kar su faɗi <laughs> to amma da karshe kai kuma kai ne bi juhudikal khas kai za ka yi kokarin ka da kwazon ka dan ka fada da da'ira ta fahimtar ka da haka tunano amsala din yana da kyau kwarai da gaske Allah samu dace kamar yadda na ce da ku zarraba muku fom din yau don je ku cike daga nan zuwa sati mai zuwa kowa ya kawo nashi ɗin da zan raba adadinsa 39 ne ne adadin waɗanda suka yi jarabawa suka ci kowane na rubuta nambarsa a jikin fom ɗin shi abdurrahman shu'aib za ga nan ba wani kenan da haka duk lokacin da na zo na kira suna na ce ina uridur raqam al-awwal ba sai na kira ce Abdurrahman ba ma'ana kai ne kenan Abdullah Yaqub Zakariya ya same o oh, ya tafi su dan karatu to